A yanzu haka dai wata mummunar ɓaraka ta kunno kai a tsakanin shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger Najeriya. Wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a jihar Niger ne suka rubuta wata takardar koki da ke nuna cewa shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger Injiniya Muhammad Imam ya yi kwana da wasu makudan kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan ɗari biyar. Al'amarin da ya sa shugaban jam'iyyar ta APC ya share wani lokaci mai tsawo yana amsa tambayoyi a gaban jami'an tsaro kafin daga bisani ya wuce gida da yammacin talatan nan. Idris Umar Liman Gbamba shi ne sakataren kuɗi na jam'iyyar ta APC a jihar Niger kuma ɗaya daga cikin masu wannan ƙorafi. To, mun dauka mataki saboda ni ne financial secretary na apc a niger state kuma ya kamata samu record na kudi da yana shigo fati, kudi da ana kashe a party to tun da na zo bai bani dama in samu wannan record din ba amma me yasa bai baka dama ba ka tambaye shi na tambaye shi wai shine accounting officer na na na party din To su ma dai wasu daga cikin masu wannan korafin sun yi ƙarin haske a kan lamarin. Eh, sunana Aliyu Adamu Baba na hannun dama karami state auditor na APC a Niger State. Tun da muka zo APC tun 2014 da aka yi first congress har rana ita yau in na yi magana a kan records in gidan nan ko in za a yi wani abu a bani record ya ce ban isa ba. Gaskiya wannan kuɗi sun haura sama da miliyan 500 sunana alhaji mukar jo state welfare na apc niger state abun ya shafi kuɗi kuɗi kuɗin da ba kananan kuɗi ba ma kuɗin kuɗi sama da miliyan 500 muke zargin shi chairman din ya haye eh, muke zargin ciyaman din ya haye to amma shugaban jam'iyyar ta apc injiniya muhammad imam ya ce wannan zargi ne wanda baya da tushe balle makama domin kuwa babu shaidu da ke tabbatar da wannan zargin ba su da wani shaida sun dai ru. Yanzu me matsayin ka? Madoyan mu ai mun riga mun miji na zo. Wanda suka nema bata mana suna ni na ba su da. maganar jami'a ne. Su da gaske ne jami'an tsaron sun kira ka kai musu bayani ko? Eh, mun musu bayani to ya za mu mun bayani. Duk da yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto gwamnatin jihar Niger bata ce komi ba akan wannan batu To amma tuni masu sharhi ke alakanta batun da rashin cikakkiyar jituwar da ke akwai a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.